fito hajiya dan Allah kowa ije idan da ta ji zancen nan sai ta ta fasa bikin nan a daga na tashi ma can zanin ya nan na magana kin ga ranar murna ce lallaba mu juna asiri akai yan nan a to mu dai mun san komai dan Allah dan annabi da ke kin ba ta baci to ai sani ba eh. idan kin yadda kuɗin da kike bi na bashi sai dan kin yafe mun. in ba haka ba kuma yanzu hajiya na sha na su za ta sa zance